Wasiƙar ta fara da faɗin bayan gaisuwa da fatan alheri, tare kuma da godiya akan yadda kuke nuna sha'awar ku dangane da wasiƙar da nake aiko muku a gaskiya hakan yana ƙara min ƙarfin gwiwa bisa ga yadda kuke turo min saƙonnin shawarwarinku a duk lokacin da na buƙaci hakan. Malam ya ce na so na ɗora akan wasiƙata ta makon da ya gabata musamman akan yawan aukuwar haɗuran da ake samu sakamakon tuƙin ganganci da masu ababen hawa suke tun daga masu kekuna da ke yawo da dare ba fitila zuwa 'yan ashaɓa, da direbobi da masu motoci kai har ma da mahaya da waka yadda suke ganganci da kan tafi da rayukan jama'a ko kaɗan hakan bai dace da tsarin al'umma irin tamu ba Malam ya ce a wannan makon wani babban al'amari da na taɓa rubuto muku wasiƙa a kai kuma aka yi sa'a in yi sara akan gaba wato dai shawarwarin da na bayar a wancan lokaci sun shiga kunnuwan 'yan dokar da ke birnin tarayya inda suka yi gyara akan dokar zaɓe wadda yanzu haka na samu labarin cewar sun miƙa wa ɓangaren zartaswa domin yin nazari da kuma rattaba hannu a kai babban abin da ya ji hankali na shine yadda 'yan dokar suka amince da abar hukumar zaɓe ta yi amfani da na'ura wajen aikewa da sakamakon zaɓe tun daga rumfar zaɓe har zuwa mazaɓa da wuraren tattara sakamakon zaɓe sai kuma ɓangaren da dokar ta yi wa jam'iyyun siyasa birki musamman wajen zaɓen fidda gwani inda aka amince da amfani da tsarin nan na ƙato bayan ƙato maimakon tsarin da ake bi na fitar da 'yan takara ta hanyar delegate wanda asu lokutan ma wasu kartigan 'yan siyasa ne suke zama su da 'yan takara bisa doron son zuciya da son rai ba tare da tuntuɓar su ba Mala ya ce duk da cewar na samu labarin wasu gwamnoni da wasu kartigan siyasa suna kalubalantar wancan tsari da majalisun suka amince bisa wasu dalilai da suke cewar wai za a kashe kuɗaɗe da yawa. malam yace sai dai ni a hange irin namu waɗancan hujjoji da suka kawo ba komai a cikinsu sai son zuciya da ci gaba da kama karya da nuna izza da isa akan sauran 'yan jam'iyya a don haka duk wanda ba sa shiri da gwamnansa ko jagoran 'yan siyasar su ba shi ba samun takara kenan malam ya ce babu shakka waɗancan gyare-gyaren da 'yan dokar suka yi muddin shugaban ƙasa ya rattaba hannu a kai ko shakka babu za a samu gyara akan tsarin yadda ake gudanar da zaben fitar da 'yan takara da ma masu zuwa malam ya ce matukar aka yi amfani da na'ura wajen aikewa da sakamakon zaɓe kun ga kenan babu maganar satar akwatin zaɓe ko rikita alkalma a wajen zaɓe dangane da adawar da gwamnonin can suke nunawa a kan zaben fidda gwani na ƙato bayan ƙato shi ne ganin yadda suka haɗa baki da 'yan jam'iyyar adawa da masu mulki suke magana da murya ɗaya wajen adawa da tsarin don kawai su ci gaba da sukuwa a bayan waɗanda ba sa so su tsaya zaɓe. kuma wai a faɗar hakan zai sa a kashe kuɗaɗe akan tsarin amma ya ce sun yarda da tsarin mika sakamakon zaɓe ta hanyar na'ura sai na ce awo ba cinya ba kafar baya kenan shi fa tsari irin na demokradiyya an gina shi ne akan doron ingantaccen zaɓe bisa halassin yin takara ga duk mai sha'awa Malam ya ce amma dai kuma zan so na ji ku ra'ayin akan zaben fidda 'yan takara ta amfani da ƙato bayan ƙato kuma ta hanyar delegate. Sai na ji daga gare ku, anan man huda huda nake ce da ku na barku lafiya.